ضم إليها أخرى وخرج عن شفع نجي على مكتبه إيه ومن قال وإن كان إماما قطع ولا يستخلف تمام نعم؟ وإن كان فضلا وإن كان إماما قطع ولا يستخلف ويسري ذلك لصلاة المأمومين نعم وكتي وإن كان إماما قطع idan ya kasance wanda ya tuna cewa ana binsa sa sallah ya kasance limami mutum ne ya manta da wata sallah a kansa misali bai yi sallan a zahar ba sai kuma da aka zo sallan la'asar ya kasance liman wannan mutumin ya kasance liman alhali ya manta da cewa bai yi a zahar ba da ya shiga aka shiga sallan la'asar aka tada sallah sai ya tuna cewa ashe bai yi sallan azahar ba kuma ga shi nan liman to ya za a yi a nan malam ya ce wa in kana imaman in ya kasance shi limami ne katsa'a nan shi ma ya yanke sallar amma yaushe zai yanke suka ce sai a duba idan har ya kulla raka'a guda to ya cika wata su zama raka'a biyu sai ya sallame kharaja an shaf'in din shi ma ko kuma ya yanke sallar kawai in bai bai kulla raka'a guda ba ya yanke ta amma wala yastakhlifu ba zai kuma gabatar da wani yayi sallah ba a bisa abinda muke karanta ke suka ce shi liman ya yanke sallar ba zai ko gabatar da wani don ya zo ya mutane sallar ba me yasa suka ce ai liman zai gabatar da wani ne ya ci gaba da mamu sallah in shi ya shiga sallar a daidai idan ya shiga sallah bisa tsari bisa ƙa'ida sai wata larura ta kasance to sai ya gabatar da wani ya gina akan sallar da ya fara shi amma shi ya fara sallar asali ma ba ta da madafa bai kamata yi wannan sallar ba Abin abinda yake wajibi a kansa shine ya biya waccan sallar da ake bin ba to sai ya zo ya shiga cikin wata sallah wannan sallar ba ta da madafa don haka babu dalilin da za a ce wani ya gina a kai lalla mun fahimta inda a ce ya shiga sallan nan bisa yadda ya dace ya yi sallan azahar sai ya zo ya kabbara zai yi la'asar an yi raka a ɗaya misali ko kafin a ƙulla raka a ɗaya sai alwalarsa ta warware ya fara sallah daidai ko bai fara ba kaga wanda zai shigo zai gina a kan nashi mun fahimta amma shi bai yi sallar zahar ba ya shigo zai yi la'asar ya halatta a gare shi bai halatta a gare shi ba don haka babu batun wani ya zo ya gina kai ina abin da za a gina kai babu shi don haka suka ce wala ya ba zai gabatar da wani ya yi wa mutane sallah ba to wa siri zalika li salatil ma'mumina wannan yanke sallah da ya yi? shi ma zai shiga zai shafi har mamu gaba daya in ya yanke sallar har da sallan ma mu gaba ɗaya ya shafe su don haka sai dai su sake salla ma'ana kamar suna cewa dama dai an bi limamin da bai kamata a bi shi sallah ba ba shi ya kamata ya jagoranci mutane salla ba don shi akwai wata sallar a kansa mun fahimci matsalar to amma abin da yake daidai shine ya halatta shi limamin ya yi musu salla a ana binsa wata sallah a kansa ɗin ya halatta ya musu sallah a haka ta yaya misali ya tuna cewa akwai sallar azahar a kansa kai daga lokacin da ya zo zai kabbara harama ba sai ya tuna wai ashe ya yi kabbara harama kuma bai yi azahar ba ya kulla sallah shi nan kawai ya mai da ita azahar a niyyarsa ya mai da ita azahar su kuma suna la'asa ya halatta a samu saɓani tsakanin niyyar liman da niyyar mamu kamar yadda mu'az ibn jabal yake yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mu'az ibn jabal yakan shigo madina a yi sallah tare da shi sallan isha sai ya koma uba uba unguwa ce yanzu a cikin madina ne kuma limamin su a can Ya yi sallan lisha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma unguwarsu ya je ya mutu limancin isha'i kuma. wacce ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce farilla wacce zai yi da su kuma shi a wurinsa sana'fila ce su kuma farilla suke yi ya halatta niyan liman da mamu su saba in har yanayin sallan iri ɗaya ne in har yanayin sallan iri ɗaya ne don haka zance mafi inganci shine ya halatta limamin nan ko da ya tuna cewa akwai wata sallah a kansa ya ci gaba da yi musu sallah idan ya sallame in ya sallame kaga shi ya yi azahar, su sun yi la'asar in ya sallame sai je ta da kabbara yi ta da ikama yi kabbara ya sallar la'asar din in ko ya samu akwai waɗanda suka shigo masallaci ko dai ya bi su sallah ko kuma ya musu sallah a matsayin limami na la'asar Ya yi limamin azahar, ya yi limamin la'asar duka ya haɗa. mun fahimci alas. don yakan faru da mu wani lokaci yakan faru da mutum a irin wannan yanayi to malam ya ce, wa yasri ma'ana zai shafi wannan yanke sallar zai shafi salatar ma'amumi na sallar mamu su ma don haka su masu su yanke malam ya ce wa in ka na ma'amuman in ko ya kasance mamu kaga mun yi mas'alar wanda yake sallah shi kadai mun yi kuma mas'alar in shi limami ne ga kuma in shi mamu ne <clears throat> wa in kana ma'muman in ya kasance mamu ne kuma tamada ma'a imami ya ci gaba da sallah da limaminsa misali mamu ne ya shiga sallar la'asar sai ya tuna ashe bai yi azhar ba ya tuna bai yi azhar ba malam yace kama dama a imami ya ci gaban ta sallah da tare da limaninsa. fa idza faraga idan liman ya sallame sallama nasiya sai ya je ya rama sallar da ya manta mai yu'idu ma sallama al sannan ya maimaita sallar da yayi da tare da liman fil waqti ma'ana inda sauran lokaci ya mai da sallar da ya tare da liman inda shauran lokaci in za ku tuna a halari kuma ya ce wa kullu i'adatin fil fahiya fahiya fadilatun duk inda aka ce a mai da sallah inda shauran lokaci to wannan a bisa mustahabbi ne ba wajibi ba a bisa mustahabbi ne don haka yanzu shi wanda yake mamu ya shiga sallah tare da liman sai ya tuna ashe bai yi azahar ba misali malam yace me zai yi ya ci gaba da sallata tare da liman idan liman ya sallame sai ya je yayi azahar sa'annan yayi haka. me yasa saboda a mazhabar malikiya bai halatta niyyar liman da mamu su saba ba bai halatta su ba za inganta sallan mai azahar a bayan mai da asar wannan su ba sa inganta shi saboda dalilin faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi an sanya liman ne dan a rika yin koyi da shi dan haka kar a saba da liman to akwai sabani da yafi a ce liman yana azahar kai kana la'azar niyyar ku gaba ɗaya sun saba bare kuma sauran sallah don haka suka ce babu yadda za a ce bisa ga wannan karantarwan hadisin niyyar liman da ma musu saba amma muna da dalili a sunna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan sahabi na mu'az ibn jabal kasancewarsa yana yin farilla tare da shi ya koma unguwarsu kuma ya yi musulmanci yana nafila suna farilla ya halatta haka in an yi hakan ya halatta babu komai sallah ta inganta mun fahimta ko malikiya kuma suna kan fahimtar su in ka ga misali kafin fahimtar wannan mazhabar babu komai amma dai dalili ya nuna kuma ya inganta cewa niyan liman da mamu suna iya sabawa kuma sallar kowa ya inganta na'am don haka a wannan yanayi shi mamu yana da zaɓi na ɗaya ko dai ya yanke in kuma ya ga dama liman ce a anan ya ci gaba idan ya ci gaba ya maida wannan sallar da ya tare da liman nafila sai ya je ya rama farillar da ake binsa yanzu ya sake wannan sallah ta lokacinta da ake ciki yanzu in har lokacinta bai fita ba in kuma lokacinta ya fita shi kenan, wacce ya tare da liman babu laifi saboda ya yi ne bisa mantuwa yi ne a bisa mantuwa wasu malamai suka ce ya inganta in har ya manta ne me yasa dalilin sa shine fadin Allah madaukakin sarki rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah yace qad fa'altu ya Allah karka kama mu da laifin kuskure ko mantuwa Allah yace nayi muku wannan gatar in dai kuka yi laifi bisa kuskure ko kuka yi laifi bisa mantuwa shikenan Allah madaukakin sarki ya dauke muku kuskuren wannan malam yace فإن كانت جمعة صلاها ظهرا فإن كانت جمعة صلاها ظهرا idan ko sallar da ya tuna cewa ana bin sawada a ciki sallar juma'a ce misali ya yi sallah tare da liman sallar juma'a sai ya tuna shi bai yi azahar ba bai yi ba bai yi ba kuma yana cikin juma'a tare da liman kaga juma'a tana buƙatar jama'a tana buƙatar hudu ba ta da sauransu to yana cikin sallar juma'a sai ya tuna cewa baye asubahi ba idan limamin juma'a ya sallame me zai je yi zai je rama asuba to ya zai da juma'a sallaha zuhuran sai ya yi ne menene azhar saboda juma'a tana buƙatar hudu ba tana buƙatar jam'i da sauransu yanzu abin da zai yi sai idan ya rama azhar sai ya zo idan ya rama asuba sai ya zo yayi azhar kai raka abu tambihun farkarwa malam ya ce sayati zai zo nan gaba kadan anna aqdar Raka'ati cewa kullu Raka'a, inda ibn al-qasim a wurin imam ibn al-qasim ibn al-qasim asalin sunansa abdurrahman abdurrahman ibn al-qasim al-utaqi al-misri asalinsa almajirin imam malik ne ya yi karatu a wurin imam malik kusan shekara ashirin yana ɗaukar iliminsa ya ce mun zauna a wurin maliku shekara goma sha takwas muna koyon halayensa amma iliminsa muka ɗauka a shekara biyu malamai suna koyon ladabin karatu kafin karatu kunna na ta'allamul adaba qabla ilm haka abdullahi ibn mubarak ce. mun kasance muna koyon ladabin neman ilimi kafin mu nemi ilimi ladabin neman ilimi ke sa ilimi yi albarka ke sa ilimi ya amfani mutum shi yake sa ka fara neman ilimin har ka kai gaci amma idan baka ɗauki ladabin neman ilimi ba sai ka ƙare kana karatu ba kai karatu ba ka kare kayi ilimi baka da ladabi mutum yana da ilimi ba shi da ladabi mutum za ka same shi gashi karatu ba hikima ga karatun sai barna saboda bai koyi bai zauna ya koyi ilimin a gaban malamai ba zama gaban malami shi ke sa ilimi ya yi albarka ilimi a kaset ba zai sa ilimi ya yi albarka ba za ka dai ji kai ya waye amma ba za ka zo malami ba ka zauna a gaban malami ka yi karatu shi ke sa ilimi ya yi albarka na ɗaya za ka ɗauki ɗabi'u da halayen malami na biyu albarkan zama wurin karatu mala'iku suna nan suna kewaye da duk inda ake karatu suna roƙon Allah ya yi wa waɗanda suke zaune a wurin karatun rahama Allah zai ambace su a halittun sama mala'iku za su zo su kewaye ku saboda girmama zuwa karatu da kuka yi irin wannan albarka da mutum zai tashi da shi ya koma gida da shi dinnan shi ne suke ta haduwa a kan mutum suke ta zama cumulative abin yana haɗuwa, yana haɗuwa, sai ka gani karatun ya yi albarka ko mai kankantansa a da za ku ga kara ilimin ba yawa amma kuma duk wanda kaga ya karatu sai kaga alaman iliminsa sai kaga alaman tsoron Allah tare da shi sai kaga ibada sai kaga gaskiya sai kaga amana sai kaga girmama mutum ba wani karatu mai yawa akai ba amma yanzu ga ilimi yayi sauki ta ko'ina, amma ina ɗaliban ilimi ina masu karatu wanda zai tsare sanda don ya rika yin karatu kullum yanzu sun yi karanci sun yi karanci saboda haka babban abu da ake bukata ɗalibin ilimi ya koya don iliminsa ya yi amfani shine ya koyi ladabin karatu daga cikin ladubban karatu ka fara koyon ƙananan ilimi kafin manyan ilimi a ilimi akwai ƙanana akwai manya littafan nan malamai sun shirya littafan nan daidai daidai muta wato masu neman ilimi a babin ilimi akwai wanda a babin ilimin shi wato yana nan a naziri ne misali ba shekaru ake duba ba level din karatunka wani za ka gani bai wuce level din naziri ko firamari wani ba ko a matakin firamare sai aka sanya littafi daidai da masu irin wannan matsayi a karatu sai kuma aka dan haura in bayan ka gama wannan sai a dan matsa da kai sama a sa maka littafi kuma wanda zai dan fadada na kasancen da ka karanta ya dan fadada shi kadan kadan abu ba mai yawa ba ta yadda zai rikitar da kai in ka iya wannan din ka samu mataki biyu sai a dan haura da kai sama kadan nan kuma sai a kan ƙara buɗa ma a hankali ilimi matsala matsala mas'ala mas'ala haka ilimi ke karuwa imamu zuburi yake cewa innama talabna ilma bil hadisi wal hadisai, mun nemi ilimi yau hadisi daya gobe hadisi biyu yau hadisi daya haka muka tara ilimi ba wai za ka nemi ilimi lokaci guda ba shi yasa yace marramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan wa innamal ilmu ala marril ayyami wal layali duk wanda ya nemi yayi wa ilimi diban karan mahaukaciya to haka ilimin kuma shi ma zai bar shi lokaci guda bari na baku misali ku lura da yara in suna jaraba a makaranta kwanakin jaraba kowa mai ilimi ne kowa malami ne a makarantar nan in ana jaraba a makaranta kowa malami ne saboda duk sun karanta sun fahimci karatu amma ka ba su sati daya saboda ɗiban karama hauka ce aka yi wa karatu karatun dare ɗaya aka yi wasa ba karatun ilimi ba karatun jarrabawa aka yi to a kullum ka yi karatun neman ilimi karatun neman ilimi mun zo mun ɗauki darasi yau in ka koma gida ka je ka maimaita ka je ka zauna ka maimaita me ya kalman nan me ya take nufi me ya kalman nan take nufi ka fahimci karatun ko baka fahimta ba ka fahimta ka sake maimaita gobe zuwa kafin mu dawo karatu mai zuwa ka fahimci wancan na bayan sai kuma mu dora gaba a haka sai ka samu ran da babu malam kai ma shi kenan sai ka zama malami ko kuma mu ce to an bude masallaci a can akwai wanda yake lizimtan abin nan majalisi mun karanta littafi kaza da kaza da kaza da shi muna kyautata da so ya fahimci littafin wane eh kai ka je ka sa littafi alari a can kai ka je ka sa ashmawi a can kai ka je ka sa iziya a can saboda akwai yiwu akwai tunanin cewa kun fahimci karatun da ake amma kan mutum ya zo ya tafi yau ka zo ka tafi jibi ka zo ka tafi ran da babu malam shi kenan ba wanda zai zo ya maye gurbinsa bai yi ba in ka zo na kawai sai dai ka rika jin karatu a kaset to ba zai mai da kai malami ba dole in an yi karatu ku ka samu lokaci ka je ka nanaita. wannan ne yake sa mutum ya zo malami a kullum ina faɗi wato dr ahmad biyu ke allah ƙara masa lafiya ya sauke ya karantar daga sahihul buhari har ibn majah har muwatta yanzu ana sunan darimi ya sauke buhari a nan biyu an sauke sahihul muslim an sauke firmizi an sauke nisani an sauke abu dawud an sauke ibn majah sai hau sittan nan gaba ɗaya an sauke su ya zo ya yi muwata ana sunanin darimi yanzu kusan shekara talatin ana abu guda ana karantar da hadisan nan ina tunawa a da kamar wajen 90 s daga kofar biyu ke za ka samu motsa zuwa katsina da har katsina ana zuwa karatu asabar da ladi ran asabar ake yin karatu da koran lahadi asabar da wikin asabar da ladi ko a saboda ladi ake yi za ka zo ƙofar biyu ke katsina eh, abun nan eh, dutse zariya kaduna wanda bai samu zuwa ba sai an aika masa kasar wani bai taɓa samu bai taɓa wuce shi ba ya ji karatun nan duka amma zai yi sa littafin sayur buhari ya karanta saboda zai suna zuwa suka saurara yana da kyau a cikin masu karatu a samu masu saurare a samu kuma ɗaliban ilimi akwai wanda yanayin ba ba shi wannan daman ba ya zo ne don ya ƙaru da addininsa ya san hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen azumi yadda zai bauta a Allah akwai kuma waɗanda suke da daman su nemi ilimin to ire-iren waɗanda suke da daman su nake magana a kansu yanzu wayanda suke da daman su zauna su yi karatu su rika maimaita su yi nazari irin su nake magana saboda muna bukatar malamai akwai bukatar malamai ga unguwanni masallatai yanzu ana neman waɗanda za a sa littafi su karanta akwai bukatar samari a ce an yi karatu yanzu sai a ce wancan masallacin wane zai sa karatu wancan zai sa karatu Allah ya datar da mu don haka wanda yake da daman yayi karatu ko kariya kariya gaza yayi karatu abdurrahman ibn al-qasim ya lizinci imam malik kai lokacin da imam malik ya manyanta ya kasance da shi yake dogarawa ya tashi har ana kiransa sandan maliku saboda yadda imam malik yadda yadda lizinci malik har ya zama na yanzu mudawwana ana danganta ta da ibn al-qasim saboda fatawowin da ke cikin mudawwana gaba ɗaya ibn al-qasim ne baya duk wata wani mudawwana ibn qasim saboda yadda ya lakanci fiqhun imam malik so ibn qasim a fahimtarsa yace sayati malan yace zai zo nan gaba anna aqdar rak'ati inda ibn al-qasim cewa kullu rak'a a wuri ibn al-qasim bi raf'i min ar-ruku'i ana kullu rak'a ne da daga kai daga ruku'u ba wai daga kaiwa zuwa ruku'u ba yaushe ake kulla raka'a idan ka kama gwiwa ne za mu ce shikenan ka kulla raka'a ko kuma sai ka daga kai kafin a ce ka riga ka kulla raka'a abinda ya kamata ka gyara a raka'a ta farkon lokaci ya wuce ma'ana ina ne inda fa'idan wannan yake idan ka manta da wani abu na farilla misali ka riga ka tashi ka yi kabbara sai ka manta baka karanta fatiha ba sai ka karanta sura sai ka kulla raka'a kai ruku'u idan kai ruku'u wannan raka'ar ta wuce ko kuma ba ta wuce ba ko sai ka daga kai daga ruku wani misali daban a raka'a ta farko da kai sujada ta daya ka zauna maimakon kai sujada ta biyu sai ka banta ka miƙe ka karanta fatiha ka karanta sura sai kai ruku da kai ruku sai ka tuna wai a ce sujada ɗaya ne shin kana da daman ka koma ka gyara ko kuma gyaran ya riga wuce sai dai ka yada raka'ar kawai ka mai da yanzu wacce kake cikinta ta zama ta biyu ko kuma sai ka daga kai daga ruku kafin gyaran zai wuce nan ne matsala take shin sai ka daga sai ka daga kai daga ruku kafin a ce gyara ya riga ya wuce ka yada raka'ar ko kuma a'a da zarar ka sunku ya zuwa ruku'u ka rike guyoyinka shikenan batun jara ya wuce ka yada raka'ar kawai shine bambancin maganan ibn al-qasim din da kuma sauran malaman mazhaba amma malam yace maganar za ta zo nan gaba mun fahimta ko yawwa yace anna aqdar rak'ati inda ibn al-qasim bi raf'i ra'si da dagowa da dagowa da daga kai daga ruku'u ne illa fi masa'ida sai dai a wasu mas'aloli mazkuratin fi mutawfil mutawwalati sai dai a cikin wasu mas'aloli da aka ambata a littafai masu tsawo amma dai wannan mas'alar za ta zo nan gaba Allah ya so malam yace faslun fasali ya harumu alaihi salatun nafli inda qulu'i shamsi wannan kuma mafasalin yana bayani ne dangane da lokutan da ya haramta mutum ya yi nafila lokutan da ya haramta a yi nafila a cikinsu ya ce ya harumu alaihi salatun nafil ya haramta a gare shi ya yi sallan nafila inda Kulu ishamsi yayin da rana take kudowa gab da lokacin da rana take hudowa ya haramta mutum ya yi sallan nafila a lokacin saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innama tatlu bayna qarnai ash-shaytan rana tana hudowa ne tsakanin kahon shaydan guda biyu hakanan kuma in tana fadawa tana fadawa tsakanin kahon shaidan biyu a lokacin ne masu bautawa shaidan suke yin sujada a lokacin ne masu bautan shaidan suke yin sujada lokacin faduwarta da kuma lokacin hudowarta to Allah ya hane mu da mu yi kamanceceniya da masu bautan wani abu ba Allah ba shi yasa aka hore mu da duk wani abu da akwai kamanni da wasu addinan daban to mu kar mu yi kamanni da su shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanni da mutane da wasu irin mutane to tare da su Allah zai tashe su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul kafirina awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kar ku riki ma'abota littafi abokai kar ku jika jibintansu saboda su masu jibintan juna ne su ya su a tsakaninsu kai ko musulmi in ka ce zai ka jibince su kai bare ne kai bare ne ba za su soka yadda suke son nasu ba a kullum za su maka mu'amala amma daga nesa wajen amma bai don aiki ne hontan wannan da ake zo yadda ake shan dumin wuta in ana shan dumin lokacin sanyi haka in kaje kauye za a tattara kirare a don zauna samari da tsoffi wadda ke abin babu batun samari ba tsoffi in samari za ka samu ana zaune ana shan dumi ana shan hanti in kana shan dumi wuta kan hannu za a sa a ciki ko kuma daga nesa ka gani to zai mu'amalance ka amma haka saboda zai fi fahimtar nashi kai dai za a yi mu'amala da kai amma ba za a saki jiki da kai ba Allah ne da ya halicce mu ya halicce su ya faɗa ba wai kai saninka ya fi na Allah maɗaukaki sarki ba Allah ce ba'duhum auliya'u? sashin suna jibintan al'amarin sashi haka suke eh wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su suwa ya mai da su nashi to Allah zai tashe shi da su don haka ya zaɓin makansa wannan bai nufin cewa karka mu'amalance su bai nufin ko karkai yi cinikayya da su ko karkai yi haya da su ko karkai yi kasuwanci da su karkai yi aiki da su a'a ku yi mu'amala amma ka jibince su wannan Allah ya hale ka saboda ko kayi abinda kake son nan ba zai yiwu ba Allah ya san zukatansu ya san zukatansu abinda kake so nan ba zai yiwu ba saboda wallan tarza an kal yahudu hatta wannan nan ne kawai za su yadda da kai in dai ka bi nasu addini to lokacin za su yadda da kai amma matukar ba addinin su ka bi ba nan har abada ba za su yadda da kai ba wannan lan nan kuma a larabci wato ana kiransa annabiyu abidi korewa har abada har abada ba za su ji ka a zuciyarsu kamar nasu ba ba zai yi ba yaushe za su ji ka a ji ka ka zama nasu sai ran da ka bar naka addinin ka zina su wannan ne abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayati yu'minun bayan wannan maganar da Allah ya ce wace magana kuma za a gaya mata kai imani ne babu maganar da ya bi wannan gaskiya amma ubangiji yana faɗin haka ne dan mu san da wa muke zaune yaya muke a wurinsu ba wai yana nufin ka tauye musu haƙƙinsu ko ka zalunce su a'a yanayin zamantakewa ne Allah ya gaya maka abin da kai idanunka ba zai iya gani ba don ka san irin zama da za ka yi da su in kun haɗu ku gaisa in akwai alkhairi ka yi musu in akwai abin murna ka taya su in akwai abin jaje ka jajanta musu duk wannan Allah bai hane ka ba amma ka yi don Allah ne ya yi maka umarni da ka mutu mu'amala haka amma don ka bacci zuciyarsu su ji ka kamar nasu wannan kanka yanke ƙauna haka Allah ya ce Allah ya datar da mu to lokacin da rana take fitowa da take fadawa wa inda hurubi ha da lokacin wata haramun ne mutum ya yi nafila Na fula muke magana a kai. amma in ka tuna baka yi sallan farilla ba wannan ko rana tana faduwa za ka yi sallan mutum ya tuna bai sallan la'asar ba bai tashi tuna ba sai jab da rana za ta faɗi wannan kam ya wuta ya yi ko kuma ya farka bai yi sallan asuba ba sai jab da rana za ta hudo ya tashi ya sallan asubahi ko da kuwa rana tana fitowa malam yace wa inda khutbatil wa inda khutbatil jumu'ati haka nan da lokacin da liman yake huduba wannan a bisa fahimtar mazhaba ce da yake daidai ya halatta ya halatta mutum yayi nafila in ya shigo masallaci liman yana huduba dalili kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana yana hudu ba sai ya ga wani mutum ya shigo ya zauna bai yi sallah ba annabi ya ce masa kayi nafula ya ce a'a annabi ya ce ka tashi ka yi nafula amma ka takaita karka tsawaita ka takaita nafula kaga anan ya nuna cewa ya halatta mutum ya yi nafila in liman yana yin hudu ba yaushe ne ba za ka yi nafilar ba sai in ka shigo masallaci dab da liman ya kusa gamawa misali yana jumla ta ƙarshe da ƙar in ka samu raka'a guda watakila ya yi da hudubarsa to a nan sai ka yi tsaye ka jira kawai ya ƙare hudubar musamman inda yi kamar misali faukal bariyar ne ake yi kaga wannan ba wani tsawo ne da ita ba wani lokacin kawai kana raka a ɗaya ma wata ila kafin ka ida da biyu an ida hudu ba to za ka ƙi gaba ɗaya ana yi ma almajirai suna maimaitawa to asalin hudu ba kuwa ana yin ta ne don a rika faɗakar da mutane dangane da abin da ya shafi addininsu da kuma rayuwarsu a rika faɗakar da mutane dangane da rayuwarsu da kuma addininsu ya zama da kowane sati akalla dai musulmi zai karu da wani abu a addininsa shi yasa aka sanya huduba ana yin huduba kowace juma'a aka hana kuma gaba ɗaya surutu aka ce ka bar duk abin da kake yi ka zo don me don akalla ka karu da wani abu a addininka sau ɗaya a sati kenan baka da uzuri ka ce baka sani ba baka da uzurin ka ce baka san komai addininka ba kuma su imamai kamata ya su rika zaben abin da ya shafi al'umma abin da ya shafi matsalolinsu sun fuskanci wani abu ka yi musu hudu ba a kai don su san yadda za su yi ibadarsu ko da yadda za su fuskanci abu a addinance ko a rayuwarsu ta duniya amma hudu ba guda ɗaya kullum a gaskiya bai dace da manufar sallar juma'a ba bai dace da manufar huduban ba saboda hudu ba ana yi don a fahimtar da mutane dangane da addinin su ko rayuwar duniyarsu shi yasa da aka gaya wani liman cewa wannan hudubar an yi ta maimaita ta mun gaji a sa wata ya ce kun yi aiki da wacce nake faɗin ne ga wacce nake maimaita an kun yi aiki da ita ba ku yi aiki da wacce nake faɗin ba to ku zai sai ran da kuka yi aiki da wacce nake yi din sai in sanja wata eh to da suna fahimta don ba a fahimta me yake faɗi kuduba ce kuma mai muhimmanci baugal bariya din nan tana da muhimmanci ma'anonin tana da girma tana da girma kama illar ita ce ba fahimta ake ba to manufar juma'a kuma a isar da sago ya zama mutum ya bar juma'a ya san me liman ya faɗa akan me liman ya yi magana a yau na'am to da aka zance mafi inganci shi ne ya halatta idan mutum ya shiga masallaci liman yana hudu ba ya yi na fula raka adu amma ya takaita su kar ya tsawaita saboda zaman sauraren hudu ban ya fi muhimmanci to akwai wani abu guda kuma yaya idan ka shigo masallaci ana kiran ana kira na biyu za ka tsaye ka bi irin sallah ko za ka yi nafula, na? za ka yi nafula. ba ke magana? yuzu? to za ka yi nafula, ba za ka bi kiran sallah ba na inda kira na biyu ne ba za ka tsaya ka bi kiran sallah ba ka tsaye ka yi nafula. saboda zaman sauraren hudubar shi ya fi muhimmanci a wannan karan ka zauna ka saurari hudubar shi ya fi don karka jira batu sai ladan ya gama ida sallah amma in ka shigo masallaci kiran fari ne to ka dakata karka yi fila. ka bi kiran sallah ka samu ladan sannan kuma ka yi nafila ka zauna amma in ya dace kana shigowa ladan yana kiran sallah liman yana kan mimbari to kai sauri kai raka'a biyu ka zauna saboda sauraren huduban ya fi muhimmanci akan akan wato bin kiran sallah sauraren huduba ya fi muhimmanci akan bin ladan kiran sallah na'am malam yace wa inda dhiqil waqti hakanan lokacin da eh, yayin da lokaci ya matse rana ta kusa faduwa kai kuma baka yi wato sallah ba kafarilla idan lokaci ya matse rana ta kusa faduwa kai ko baka yi azahar ba in ka tsaye kace za ka yi nafula sunna qabliya sannan sunna ba'diya sallar kanta farillar kanta za ta kubuce maka to ba kar kai nafila ka tsaye kawai ka yi farillar da ake binka na ba wai ka shagaltu da nafila ba idan lokaci ya matse amma in lokaci bai matsayi ba kana iya yin nafula kai farilla na ba da kuruji liman alaihi fardun ko kuma bayan fitan lokacin ga wanda akwai ramuwan farilla a kansa in akwai wata sallar farilla a kanka da ake binka to karka su da yin nafila ka biya wannan sallar da ake binka saboda wannan ita ce bashi da ake binka za ka sauke nauyin farillan alabashi in yaso daga baya ka zo kai nafila malam yace wa yukrahu ba'da tulu'il fajr ila an tartafi ash-shamsu makaruhi ne mutun yayi nafila bayan ketowan alfijiri ila an tartafi ash-shams har zuwa rana ta dagu makarugi ne suka ce mutun yayi nafila bayan ketowan alfijiri har rana ta ɗago ƙai da rumhi gwargwadon sandan mashi yaushe ne kuma rana za ta ɗago gwargwadon sandan mashi shi ne daga lokacin hudowar rana zuwa kamar minti goma sha biyar tsakanin hudowar rana da minti sha biyar ranar za ta ɗago gwargwadon sandan mashi sandan mashi abinda da ake nufi sanda dai na mashi wanda mashi da muka sani saboda tsawon sandan mashi sananne ne baya ba zai zama guntu sosai ba ba zai kuma mai dogo sosai ba sandan mashi sananne ne gwargwadon tsawonsa to idan rana ta ɗagu gwargwadon wannan sandan mashi shi lokacin nafula ya halatta yaushe ne kuma galibi daga hudowar rana zuwa wato a zuwa lokacin da zuwa kamar minti goma sha biyar kamar yau ranar tana hudowa 614 idan ka ba da minti sha biyar a kai zai kama kusan shida da minti ashirin da tara shida da minti ashirin da tara zuwa shida da rabi lokacin na fila yayi inda za ka fita ka leƙa rana za ga ranar ta ɗan haura Da lokacin nafila ya yi amma in lokacin da rana take fito bai halatta ba kamar misali ka ce shida da minti shida da kwata ka tashi ka yi nafila bai yi ba saboda lokacin da take fitowa kuma ba ta ɗago ba ta kuna na wa ba'da fardin asiri ila an tusallal maghrib haka nan bayan an sayi an yi sallar la'asar har zuwa a yi sallar magariba to a nan kuma abinda ya sa malaman maza ba suka faɗi haka suka ce ai da zarar rana ta faɗi magariba ta yi ita ko sallar magariba ba ta da lokaci gwargwadon kawai a yi tsarki a yi sallah cikin kenan lokacinta ya ƙare lokacin magarba guda ɗaya ne ba shi da tsawo kuma don haka da zara ana kiran sallah kawai a shiga sallah shi yasa za ku ga masallatanmu da yawa in ba galibin masallatan da ake tabbata sunna ba ana kiran sallah ana ta da sallah wakati da kammala dan in mandidi hedde ko odo jiffa, odo do darda kafin ya kewayo ya shigo tuni wannan ya fara ta da ikama za ga galibi wani lokacin ladanan guda biyu ne to alakulli halin ya halatta sallan magariba ya halatta sallan magariba wato a yi nafila ya halatta sallan magariba a yi nafila kafin a tada ikama ya halatta ya ɗan uwa manufar irin sallah ita ce a ba da dama wa mutane su zo su shiga sallah wani ba zai ankara ba wani ba zai ankara ba cewa lokaci ya yi sai in ya ji kiran sallah to kun gaya masa lokaci ya shigo kafin ya taso ya zo ya yi alwala ya zo masallaci kun sallame ku ita kuma ta yawan oseti na wani oh, sama wakati wani sai tina godo tsoffin tina yin bayon musamman yadda ake yanzu hayaniya kun gaya mutum lokaci ya yi sai ku bashi dama ya kinta watakila zai bukaci ya zaga zai zo ya yi alwala minti nawa za ka ba ya taso daga gidansa ya zo masallaci akalla sallan magarba ka bashi minti biyar zuwa goma in kun kira sallah sai ku ba da sarari don mutane su zo amma matsalar guda biyu ne na ɗaya ba a kiran sallan a kan lokaci galibin masallatai lokaci na shigowa amma ba a kira sallah kan lokaci kamar misali yanzu sallan magarba tana shiga biyar da minti hamsin da ɗaya sai ka gani sai kusan shida za a kira sallah kaga an ci kusan minti tara zuwa goma da kamata da an kira sallah kan lokaci wannan minti taran sai a ba mutane dama mai kintsawa mai wanda ya kintsa da wuri ya zo kuma ya samu nafila raka biyu ya zauna ya jira neman wannan haka ya kamata ya kasance amma alhamdulillahi, a hankali a hankali abubuwa suna ƙara ci gaba Allah ya ƙara kyautata mana Allah ya da mu malam yace wa inda azanil jumu'ati lil jalisi hakanan yayin kiran sallan juma'a ga wanda dama yana zaune a cikin masallaci akwai wani lokaci abin da ake yi za ka ga mutum ya zo masallacin juma'a kafin karfe ɗaya yana zaune idan ladan ya zo ya kira sallah ta ɗaya sai ya tashi ya yi nafila nafilan mai kai dama kana cikin masallaci ai to an kira sallah don a ce lokaci ya shigo a ga mutane lokaci ya shigo kana zo ne a masarar wannan sallar taka ta mece ce da ka shigo ai ka yi ta hiyatul masjidi to ka zauna kana azkar kana karatun ƙur'ani kana addu'o'i idan ladan ya zo ya kira kiran fari bar wata nafila da za'a yi haka nan wasu za ka ga idan ladan ya yi kira na biyu za ga haka wani zai farga sai tashi ya kama sallah kafin liman ya zo ko kuma ko wani abu da ake yi shi ma liman yana hudu ba a ta gudu tasbahu wani mako ah ta da Allah sai na gudu ya zo gudu bana wannan jan tarbi da kake yi wasa kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man massa hasa faqad laga wa man laga fala jumu'ata lahu wanda ake huduba ya shafa yashi ya daidaita yashi ya yi lagawu ya yi wasa wanda ya yi lagawu kuma ba shi da ladan juma'a a kwatiti na horin jara ne ne to liman da wada huduba tsororin fijir da mo fiji fubo wala jo wala marjari jumare mo jara jarandi ni liman da wada huduba do wadana aburta jumare wala jari. ko bai yi ni kip mutum ya yi tunu, shi ya sa karka kai yaro wanda zai dame ka sai kana zaune baba ko ya cire maka hula ko ya je ce maka zai bi tsari ka saurari liman ko ka yi tabbatun yaro karka kai yaron da zai dame ka amma ka je da wanda ba zai dame ka ba wanda za ka yi insultin ne ka ce to liman ya shigo yanzu in ana hudu ba ba a yin surutu kaji in kai min magana ma ba zan amsa maka ba ka yadda eh shikenan wannan wanda zai iya fahimta daga shekara takwas ya yi sama amma yaro shekara uku shekara biyu don kawai yana kuka yana binka nan kai musamman sabbin iyaye <laughs> eh eh ka gani parents sabbin iyaye galibi za ka samu suna da wannan tausayi da yawa su tsoffin ba wai rashin tausayin ba ne no it has become part of them <laughs> sun riga sun sayar da suke handling issues din su so ire-iren waɗannan karka kai yaro wanda zai shagaltar da kai wajen juma'a amma in suka tata suka ɗan manyanta daidai-daidai haka suna iya fahimtar instruction ka je da su yana da kyau ka rika kai su in ko sun matsa ka haɗa su da yayunansu su je su yi ta wasan yara ne dama juma'a ba waje ba bace a kansu sai su je da yayunansu a kula da su juma'a na da haka wa ba da fardin juma'ati wa inda azanin juma'ati liljaniti haka nan yayin kiran sallan juma'a ga wanda yake zaune dama a masallaci shi ma ba zai tashi sallar nafila ba wa ba'da fardil jumu'ati fi musallaha haka nan ba a nafila bayan sallar juma'a a masallaci wannan a fahimtar faza ba ce duk da cewa kuma suna da madogara shine wato aikin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallan juma'a in ya koma gida yana nafila raka'a hudu amma bai baya yi a masallaci don haka wanda ya yi sallar juma'a a bisa fahimtar malaman maza ba kar ya yi nafila a masallaci in ma yana son ya yi nafila to in ya koma gida ya yi raka a hudu in ya koma gida ya yi raka a hudu to an samu daga wasu sahabbai waɗanda suke yin nafila bayan juma'a kuma a masallaci an samu amma su mazhaba sun gina ne akan aikin manzo sallallahu alaihi wasallam malam yace wala tukrahu inda waqti istiwa'i amma lokacin da rana ta tsakiya ba makaruhi bane sai dai kuma wannan ya saba da hadisi saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa inda wato Abin nan qa'imin wa'inda, inda qa'i yayin da rana sai tsakiya tsakiya sosai to lokacin nafila ma haramun ne to wani lokacin saboda wasu dalilai mazhaba sukan ce abu kaza ba makaruhi bane wani Allah ko dai hadisin bai inganta a wurin malamai ba a wurinsu ba ko kuma suna da wani dalili da ya sa suka ajiye wannan fahimta suka ɗauki wata fahimta da galibi dai suna da dalilai amma imam malik ya faɗa cewa in fa kuka duba cikin maganganuna kuka ga akwai maganar da ta saba da manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku ajiye mini zance na saboda ni dan adam ne ina iya yin daidai ina iya yin kuskure babu wanda in yayi magana za a dauka ido rufe sai manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan bayani na malamai yakan sa in ma ka sami wani abu da ya saba da hadisin da yake ya inganta karka ji komai sai ka ce wannan matsalar ta saba da hadisi wanda yake ingantacce dama haka imam maliku ma yace ayi in kayi hakan shine kayi mazhabansa amma ka ga hadisi ya inganta kuma ka ce wannan din eh mu dai ko wannan din ya inganta amma mu dai daga headquarter an ce mu yi kaza to headquarter kake bi ko annabi sallallahu alaihi wasallam me headquarter kuma in ta tashi daga inda take ta koma kamar gobe babu wani abu sunan sa headquarter maganan Allah da manzon sa shine abun la'akari da shi wa Allah wa adiqur rasul Allah ya dakatar da mu ina ga saboda lokaci zamu dakata iyanan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladansa wanda ko muka kuskure Allah ya sai mana Allah ba mu ilimi mai amfani ya amfanar da mu da abinda muka karanta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد wani ya ce a nan idan na fahimci ka yau kenan ya halatta mutum ya canza niyyarsa bayan ya fara sallah daga misali a zahar zuwa asar ko kuma daga rak'atan fajiri zuwa tahiyatul masjid na farkon daidai ne eh zai iya canja niyyar sallarsa daga la'asar zuwa azahar wacce bai riga ya yi ta ba ko kuma ya canza niyyar sallar farilla ta koma nafila amma ba zai canza niyyar nafila ta koma azahar ba ba zai canza niyyar azhar eh, la'asar ba zai iya canza niyyar nafila da ya shiga da ita da niyyar nafila ya ce wannan nafila kawai na juya ta na mai da ita azhar ba farilla ba zai yi ba amma daga farilla kana iya warware niyyar farilla ta zama nafila ya halatta haka ko kuma ka canza daga farilla zuwa farilla daga azhar daga la'asar ka koma azhar wannan ya halatta amma tahiyatul masjid da al-fajr wannan ban gane ma'anan ba ka shigo za ka yi rakatanin fajir rakatanin fajir din ta wadatar da tayyatul masjid na me kuma ka warware a rakata alfajir zuwa tayyatul masjid rakata alfajir ya fi ƙarfi akan tayyatul masjid eh, idan ka shigo masallaci kana rakata alfajir ya wadatar maka hadda tayyatul masjid ba sai ka warware miya. wani ya ce ana shin mutum zai iya gaisawa hannu da hannu ko wasa da kanwarsa da kake nufi gaisawa hannu da hannu kuna iya gaisawa da kanwarka da yarka da mamanka da gugunka da donka da maman matanka duk kuna iya gaisawa da hannu na? shari'a kuka tambaya a shari'a kuka tambaya kuna iya gaisawa da surukarka ya danganta ko a cikin adama nan akwai al'adu da surkuwa ba ta daukan mijin ƙarsa a matsayin wani wanda bai yiwuwa su zama kafin ma ɗaya suna iya zama ku zauna kafin ma ɗaya surkuwa ta yi wa matar ɗa ta yi wa uwar ɗan kizo ina yiwuwa babu komai cikin al'adunmu na hadama ɗin akwai waɗanda ba wani abu ne amma shari'a ya halatta mutum ya yi hannu da ƙanwarta, ya halatta mutum ya yi hannu da yarsa da matar babansa da maman matarsa da goggonsa da yafendonsa da kakarsa duk waɗannan duk waɗanda suke maharramai ne a gare ka kai maharrami ne a gare su duk ya halatta kai hannu da su kai hannu da su ka ci abinci da su ka yi tafiya tare da su duk ya halatta al'adarmu kawai ita ce abin dubawa amma a shari'ance ya halatta a shari'ance ya halatta wasa wasa mara ma'ana ba ta da ma'ana wani wasa ke tsakanin wa da kalwa akwai raha akwai sake fuska amma wasa mara ma'ana babu gita musamman a lalacewar zamani yanzu shin kayayyaki kamar shinkafa mai gero da ake kai wa gidan mamaci bayan rasuwa lokacin zaman makoki zai shiga cikin kayan gado a wannan bidiya ne kuskure ne gidan mamaci a kai musu abinci a kai musu abinci zaman makoki suwa suke zama mutane su zo su taru su ɗorawa abin nan mutane ɗawainiya ga rashi ga ɗawainiyan ciyar da su ba addini ba ne a cikin hadisun huzaifa yake kunna na uddu sun a tsa'ami abin nan fil sun a tsa'ami abin nan fil ma'atim minan niyaha ko wata ibara mai kama da haka Ya ce muna ɗaukan yin girki yin girki a gidan da aka yi rasuwa yana cikin niyaha kuka akan mamaci da annabi yi hannu mamaci gidan da aka yi rasuwa annabi umarni ya yi da akai musu abinci akai musu abinci yace wa matarsa ce wa matansa isna'u li ali ja'far za'aman faqad atahum ma yushghiluhum lokacin da ja'far aka kashe shi a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace yazo gidansa yace ku yi wa gidan ja'far abinci ku kai musu yau abinda zai tayar musu da hankali labarin mai tashin hankali ya musu ku yi abinci ku kai musu saboda tashin hankali da suke da shi ba za su nutsu su yi girki ba makota ana so ku kai musu abinci waɗanda suke zuwa su taru dinnan su kuma mai aikinsu shi yasa on lara fule roɓe fere fawo warta sare wade haɗe waɗi waje fu ɓeɗo dilli be pali joɗi ɓe laari coca cola ni dafa nan fandu ɗo le hanno ina habbutaru am ɗo yawata yarugo jotta gastuɗi o wawata yarugo seni o waila kok abuta. Ojo ina fandu mako za a kawo minti za a kawo goro za a kawo cingam za a yi masa gidan biki ko mutuwa wannan biki ake yi ai a yi abincin da ba a yi a gidaje a yanka saniya a yanka dabbobi kowane gida ana gadara me za a yanka kai ƴaƴan wani sun yi kokari wallahi ga itati da hirsi ga itati Allah sai da jiji bai da kam jiji bai da wannan ya kuma biki haramun ne gidan mamaci ba inda za a zauna rika cin abinci ba ne ku zo ku yi gaisuwa ku tafi cike nan a zo a yi gaisuwa a tafi ba wai a zo a taruwa wannan taruwa ɗawainiya ce akan marayu sami iya zama da iyalan mutumin suna da yawa iyalansa suna da yawa ga iyalansa ga jikokinsa daga wasu garuruwa sun zo surukansa duk sun zo irin wannan su waɗannan da nauyin iyalansu ɗin ke kansu su ya kamata su taimaka a ciyar da waɗannan mutane a taimaka a ciyar da su kar zaman kuma ya yi tsawo kowa ya zo ya gaisuwa ya wuce kowa ya zo ya gaisuwa ya wuce sai wanda zaman sai zama larura larura kanta ba ta da wani yawa ku taru ku yi mai ba zai dawo ba da zarar an yi gaisuwan nan an ji an binne mutum an dan fara an yi kuka an share shi kenan kowa ya shiga surutun duniya Abin da aka kawo dinnan ba gado bane sadaka ne aka kawo waɗanda suke wurin su ci shikenan bai shiga cikin kayan gado gado shine abinda mamaci ya mallaka ya rasu da bar duk waɗannan kayayyakin kuma sun zo ne bayansa sun zo bayansa ne idan misali aka kawo likafani wannan ya kawo likafani sai aka samu a ah, wancan ashe dama ya akwai wani likafani shi na wannan likafani ya zama sadaka ne in akwai wanda ya rasu ana iya bashi ba kayan gado ba ne duk abin da ya zo bayan mamaci wannan ba gado ba ne sai dai in dama mallakarsa ce ko haƙƙinsa ne kamar misali akwai abin da gwamnati take irin burial burial right din nan akan kawo wani abu ko a bayar to wannan dama asali right na shi mamacin ne ake bashi bayan ya mutu mu dai ba mu da wannan din a shari'armu amma tun da tsari ne ba da aka gina ba kan musulunci ba ana ganin cewa akwai waɗanda mutuwan ɗawainiya ne a wurinsu sai an je an buga wani abu an yi wancan an yi wannan an yi wancan mu kuma alhamdulillah Allah ya sauwaƙe mana ita mutuwa ba wata jidali ba ce ba wani abu ba ne mutum ya rasu a yi masa wanka a sa masa likafani shi kenan ba wata da waniya addini mai sauki hakanan haihuwa ma ba wata da waniya sai dai in kai ka dora kanka amma kam Allah ya wani in ya ni ko in ji wani ko ementan dai golbe mai dafu jomira hoitin hanjin da buka sai dai mutum ya tsawar tsanarwa ta kansa don haka kayan da aka kawo bayan rasuwan mutum ba gado wani assalamu alaikum malam ina hukuncin kallon bol kome ban gane ba bollo ne kome bol kake nufi ko kwallo kome ina mai tambaya eh bol to kallon bal in babu kallon tsiraicin mutane ya halatta idan waɗanda suke wasan sun sa sutura da ya rufe al'auransu daga in namiji ne daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa ta zama a rufe wasa kawai yana wasa jikinsa inda ya kamata ya rufe a shari'ance ya rufe don ka je ka yi nishadi ka kalla sabu komi amma idan lokacin sallah ya yi a ɗaya kenan na biyu babu caca a kai cewa suwa za su ci in liverpool suka ci da manchester ne ake irin su to in kowanne ne waye zai ci yanzu irin wannan na dabet din nan da ake yi ko bet major ake kiransa na dabet wannan haramun ne duk wanda ya je ya yi na dabet haramun ne wanda ya ba su gida suka yi shagon a ciki shi ma haramun ne ko gida ko shago ka bayar aka yi gidan caca a kai kana karɓar kudin haram duk wanda ya je ya shiga gidan caca ya sa kudinsa shi ma haramun ne Allah baya sa albarka cikin kudin caca ya ayyul ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu fajtanibuhu Allah ce ku ne sance shi kar ma ku yi kusa da shi duk kuma inda aka sa caca to sai Allah ya jarrabi mutanen da bala'in yunwa da fargaba da tsoro wannan hali da kuke ga muke ciki yanzu wallahi tallahi dalilan waɗannan bayyanan gidajen cacan nan ne kuma dama abokan gaba so suke su ɗaure mu da duk abin da zai jawo mana bala'i sun sani a addinance sun san cewa annabinmu ya ce in mun yi kaza ga abin da zai jawo mana don haka gidajen karuwai gashi nan license sannan gashi an zulmu ya garin nan gaba ɗaya kamar kace gaba ɗaya garin nan ƴan caca ne ina masu yin caca lokaci ɗaya yola ya zama kamar abunan nan kana california ta ko ina gidan caca ko me lungu gidan caca yaushe yaranmu suka lalace suka zama yan caca waye koya musu shekara biyar nan baya ba za ka ga gidan caca ba a yola yaushe yola ya zama gidan caca ta ko ina ana yin caca ba so ake koya mana ba da ƙarfi da yaji ake so a jefa muku a jefa mana bala'i wajibi ne akan kan shugabanni su yi magana a hana su ba da shaguna a nemo su wane ne masu wannan kamfani ya kai a ce duk wanda yake da ruwa da tsaki ya ce to in dai cikin ƙwariyan yola ne da kewayensa na hana a yi ta a akwai mai wanda ya kai wannan yana da wannan bawan ya fita ya faɗa kuma ya hannu ya kai muna da gabanni za haka yaduwan wannan abun barna ce kuma zai jawo al'umma bala'i yunwa da fargaba da tsoro wannan kaɗan ne abin da ta ta yake kawo a cikin al'umma sannan ga adawa gaba za ta yawaita a tsakanin jama'a innama da shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah in wannan abubuwan suka toshe a cikin al'umma me ya rage in banda bala'i shaydan manufar shaydan ta hanyar kwadaitar da mutane su sha giya da su yi tata an baina kumul al-adawata Shi ne shaɗan ya jefa gaba a tsakaninku duk inda ake caca to akwai gaba a tsakanin al'umma Allah zai jefa gaba a tsakanin junanku ba a da iyayya mu yi ta ƙin juna saboda caca ga su nan ta ko'ina gabar da masallaci yamma da masallaci kudu da masallaci arewa da masallaci ta ko'ina kuma masu ba da gidajen shagon musulmai ne masu kula da gidajen cacan musulmai ne shaidan abin da yake so da gidajen caca da giya duk inda ake a jefa gaba a jefa kiyayya wa ya sudda kuma an la? kuma ya hana ku ambaton Allah wa anis falati daga sallah duk inda ake caca ake can giya akwai gaba akwai iyayya ba ambaton Allah ba sallah wannan wannan hanyar muka dauka <coughs> kuma mu dauki wannan hanyar a ce mu zauna lafiya ba zai yi ba ba zai yi mu dauki wannan hanyar mu zauna lafiya ba don haka waɗanda suke wannan abun suke yayata gidajen caca a garin nan ko ma a wasu wuraren in masu shiriwa ne Allah shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah cire albarka cikin duk abin da suke yi duk wani abu da suka sa na harka in dai wannan harkar ce Allah ya ɗauki albarka a ciki in masu shiriwa ne kuma Allah shirye su samarinmu muna jan hankalinku waɗannan al'amura ba alheri ba ne a gare ku ku je ku sa naira 200 biyu ko 300 uku wai kun ci miliyan ɗaya wallahi miliyan ɗayan nan bala'i ne a gare ka ba za ta maka alheri ba samari yara ƙanana mutum ya samu naira hamsin naira 100 ya je ya yi na jabir haramun ne kudin nan ba za su maka albarka ba kuma baka ɗauki hanya mai kyau ba sannan babban bala'i ita ce zai koya wa yara lalaci ba mai zuwa sana'a mo fu wodi ha heɓata cede mere mi yara nera mere ɗiɗi mi ñaama dubu hamsin kam ne mi yata mi fila hande be janngo fajira be kiki de mi goɗo ɗo caca caca yana kashe al'umma yana kashe zukatan mutane yana ɗebe albarka cikinsu don haka ya kai mu tsaye mu yi yaƙi da abin nan mu yawaita addu'o'i duk inda gidajen cacan nan suke a garin nan Allah ya wargaza su in masu jaruwa ne mutanen Allah ya canza su da abin da zai amfane su hanyoyin kasuwanci ga nan, hanyoyin yin kudi ga nan da yawa amma sai kun kama na bala'i a ƙasa ba abin da zai amfane mu in banda cutar da mu da cutar da samarinmu da cutar da tattalin arzikinmu da sanko da bala'i a kan al'umma za haka waɗanda suke wannan abin su ji tsoron Allah su bar shi su nemi hanyoyi na halal na neman dukiya su bar mu da lafiyar mu da Allah su bar mu da addinin mu su bar mu da imanin mu su bar mu da tattalin arzikin mu su bar mu da zaman lafiyar mu Allah shirye mu wannan kuma yace assalamu alaikum ina tambaya mana menene hukuncin mutanen da suke yin chatting a masallaci ko kallon bidiyo to cacin kasan da suke faɗi gina wani ya turo da tambaya kana amsa masa a masallaci just ba matsala ba ce cacin magana ne waya ba a yi ba a cikin sallah ke cacin din ba ya ƙi da sallah ya ƙi da abinan nan dinsa ɗinsa watakila akwai bayani da ya gani ya ɗauka yana amsa tambaya ko yana magana da wani malaminsa ko ɗalibinsa ko ƴarsa ko yayansa ko mijinsa ko matarsa ko da mai kama da haka ba da zarar kaga mutum yana tatin shi kenan ya zama yana rashin ladabi a masallaci ba ai kuna iya yin magana da mutum ba duk abinda mutum yake faɗi ba ne shi ne ba kyau ya danganta mai yake faɗi hakanan yana kallon bidiyo bidiyo in na karatu ne babu laifi amma bidiyo wanda bai dace a yi playing dinsa a masallaci ba ne bai dace ba malami yana karatu kana duban karatunsa kana bibiyan karatunsa ko wani bayani mai amfani a addininka ko a duniyarka kana sauraronsa babu laifi amma in ba wannan ba to ne za a ce mutum ya yi abin da ba daidai ba amma matukar mutum yana duba ko yana magana ko yana rubuta abin da bai saba da shari'a ba ba laifi bane don yana yi a masallaci wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa hali wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh